Masu sauraro barkanmu da saduwa daidai wannan lokaci da muke gabatar da shirin rana zango na biyu kenan na watsa shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Muntaga yi ke muku sallama daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus tare da fatan ana lafiya. To bayan sha labaran duniya za a ji cewa kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta bi sahun kungiyoyin kwadago na kasar inda suka tsunduma yajin aiki na kasa baki daya. yayin kuma da sashen hausa na dw ya cika shekaru 60 da kafuwa manyan sarakuna na kasashen hausa na yaba irin ayyuka da tashar ta yi tsawon lokaci tana tare da ba da shawarwari babu shakka shekaru 60 ana yin abu daya abu ne da zai tabbatar da wanzuwar kwatanta gaskiya a tafiya kafafen watsa labarai ba sa rasa kurakurai amma dai alhairan nasu ga alama sun fi kurakuransu to za a je abinda mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ke faɗi akan cikar wannan tasha shekaru 60 tana watsa shirye-shirye da magari masu batutuwan bayan abdullahi tanko bala ya gabatar da labarai dw labarun duniya turkiya ta ce harin da isra'ila ke kaiwa kan asibitoci a gaza ya saba dokokin ƙasa da ƙasa wani sabon rahoto kan sauyin yanayi ya ce an gaza kusan dukkan matakan kare ɗumamar yanayi yan liberia na kada ƙuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ministan harkokin wajen turkiya ya shaidawa takwaransa na ƙasar australia ta wayar tarho a yau talata cewa hare-haren da isra'ila ke kaiwa kan asibitoci da makarantu a gaza karya dokokin ƙasa da kasa ne karara a cewar ta majiyar diplomasiya ta turkiya hakan fidan ya kuma jaddada buƙatar gaggawa ta tsagata wuta ba tare da wani jinkiri ba da kuma ba da damar kai kayan agaji zuwa yankin na gaza a waje guda kuma wani babban jami'in gwamnatin ra'ayin rikau ta firaminista benjamin netanyahu ya faɗa a yau talata cewa gaza ba zai ɗore a matsayin yanki mai cin gashin kansa ba a saboda haka zai dace ga falasɗinawa su kaura zuwa wasu kasashe. ministan kuɗi bezal smotrich wanda ke jagorantar ɗaya daga cikin jam'iyyun addini ta 'yan ra'ayin rikau a kawancin gwamnatin netanyahu ya ce ya goyi bayan abin da wasu 'yan majalisar dokokin isra'ila suka wallafa a majalar wall street cewa ya kamata kasashen yamma su karbi iyalai 'yan gaza waɗanda suka nuna sha'awar ficewa kalaman dai sun fito da fargabar da ke nunawa a kasashen larabawa cewa isra'ila na so ta kori falasɗinawa daga inda suke so su kafa ƙasarsu a nan gaba tare da maimaita korar da ta yi wa falasɗinawan a baya lokacin da kafa ƙasar isra'ila a shekarar 1948 sarki charles na ingila ya kaddamar da shirin samar da abinci domin rage kamfar abincin da kuma asararsa sarkin ya kaddamar da wannan shiri ne albarkacin bikin cikarsa shekaru 75 da haihuwa a yau tare da mai ɗakinsa sarauniya Camilla. sarkin zai amfani da lokacin bikin ranar haihuwar wajen ziyartar cibiyoyin ba da tallafin abinci sannan zai gana da manyan masu kantunan abinci a birtaniya kan yadda shirin nasa zai taimaka wajen rarraba abinci idan an bar su waɗanda wato idan aka bar su za su lalace charles wanda a jiya litinin ya cika wato ya halarci bikin wasu jama'a da ƙungiyoyi da suka cika shekaru 75 zai kuma gudanar da wata 'yar kware liyafa don karrama ayyukan jami'an jinya da na ungozoma a shagalin bikin cika shekaru 75 na ayyukan hukumar lafiya ta ƙasa. ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na dw wani sabon rahoto da aka fitar a yau talata kan bikin wato kan binciken sauyin yanayi ya ce matakan da aka ɗauka na rage ɗumamar duniya da maki ɗaya da rabi a ma'aunin zafi na celsius yana tafiyar hawainiya nesa ba kusa ba rahoton na zuwa ne gabanin babban taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya cop 28 da za a yi a dubai a ƙarshen wannan watan ƙungiyoyin ƙwararru kan sauyin yanayi da suka hada da action climate tracker da masana sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya da kuma cibiyar nazarin albarkatu ta duniya suka wallafa rahoton. 'yan liberia na kada a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a yau talata domin tantance ko dai su danka ragama ga shugaba mai ci kuma tsohon zakaran kwallon kafa george weah ya ci gaba a wadi na biyu da sarkakiyar da ke da ta dabaibaye mulkinsa ko kuma su zaɓi tsohon ɗan siyasa joseph boakai da yawan shekarunsa ana dai sa ran zaben zai kasance kankankan tsakanin abokan hamayar biyu waɗanda suka taɓa karawa a shekarar 2017 lokacin da waya ya sami nasara a zagaye na biyu da fiye da kashi 61 cikin 100 na kurkun da aka kada a zagayen farko dai na zaben da aka yi a ranar 10 ga watan oktoba waya mai shekaru 58 da bawakai mai shekaru 78 sun yi kusan kunnen doki fiye da kashi 43 cikin 100 na ƙuri'un mutane fiye da miliyan 2.400 suka yi rajistar kada kuri'a shugaba mai ci na da farin jini a wajen matasa sai da kuma sai ya dage wajen kare sarkakiyar gwamnatinsa a dai bangaren kuma bawakai wanda tsohon hannu ne ya rike da kuma ya rike mukamai da dama a gwamnati da kuma fannin kasuwanci hukumar zaɓe na da kwanaki goma sha biyar ta bayyana sakamakon zaben ko kuma ƙasa da haka a cewar wani jami'in zaben samuel cole to ƙarshen labaran duniya kenan a halin yanzu mantaka gare ka to da lagai da abdullahi tanko bala da ya fassara ya kuma gabatar da labaran DW harkokin yau. To a cikin harkoki muna tafi da yadda Saudiya ta wato ta sakayar wasu 'yan Najeriya kimanin 200 daidai lokacin da shugaba Bola Tinubu na ƙasar ke ƙoƙarin inganta diplomasiya tsakanin Najeriya da Saudiya. A bangaren shirye-shirye muna tafi da shirin na siyasa duniya mai yayi kenan. da kuma shirin lafiya jari da sauran wasu batutuwan amma yanzu za mu faro daga najeriya Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta bi sahun ƙungiyoyin kwadagon ƙasar inda suka tsunduma yajin aiki akan zargin cin zarafin shugaban kwadago na ƙasa na NLC kenan da kuma gaza cika wasu yarjejeniyoyi da suka cimma da gwamnati. Ƙungiyoyin dai sun yi watsi ne da umarnin da kotu ta bayar tun da farko na kada su tafi yajin aikin. wanda ya fara daga yau litinin wakilinmu a abuja west abubakar idris ya aiko mana da wannan rahoton al'umman najeriya dai sun wayi gari ne cikin yajin aikin wanda kungiyoyin kwadagon kasar na nlc da tuc suka fara a daren talata inda suka fara katse hanyoyin samar da wutar lantarki a wasu sassan kasar musamman a manyan birane tare ma da tilastawa kalilan daga cikin ma'aikatan da suka fito aiki don su sha yajin da suka riga suka daka. suna koke ne kan zargin dukan da aka yi wa shugaban sujiyo a jero da kuma wasu yarjejeniyoyi da suka cimmawa da gwamnatin da suka ce ta gaza cikawa tun dai kungiyar malaman jami'oyi da ta ma'aikatan lafiya su ma suka bi sahu wannan ya gurgunta yanayin aiki da zirga-zirga ta ababen hawa a sassan abuja Kwamar Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon Najeriya da na iske shi, suna ƙoƙarin tabbatar da cewa ana aiwatar da yajin aiki kamar yadda suka tsara kamar yadda ka gani muna bakin daga ne a duk abin da ka sani na ayyuka mun jaye ma'aikatanmu a kuma duk wasu gurare na al'amuran gwamnati da shauransu babu abin da ake yi kamar yadda ka gani babu wutar lantarki kuma tankunanmu na mai a tuni dama a fatakwar da sauran depocin nan namu duk sun dakatar da hada-hada a wannan somataɓi ne a yau. Tun dai gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa yajin aikin da kungiyoyin kwadagon suka shiga ya saba wa ka'ida. Domin kuwa akwai umarnin kotu da ta haramta masu shiga yajin aikin. Sabawa umarnin kotu da babban laifi ne a tsarin dokokin Najeriya. Barista Aisha Hamma ƙwararriyar lauya ce da ke Abuja ta bayyana min abin da wannan ke nunawa. Yin fatali da umarnin kotu eh, da kungiyar ta ya nuna cewa ta raina doka ta ƙasa ya yi saɓawa sashe na 72 na kananan laifuffuka ko tana da daman da za ta iya tsare su ko ta sa su ma a gidan yari ko kuma ta ba su tara da za su biya saboda yin fatali da haka ɗin da suka yi wannan ba daidai bane kuma yana undermining democracy kuma ya nuna cewa kenan ƙungiyar tana nuna tafi karfin doka da oda na ƙasa na zagaya wasu ma'aikatan gwamnati da ke abuja headquarter gwamnatin najeriya inda na iske jami'an kungiyar kwadago sun sanya sarka sun rufe kofofin shiga abin da ya wa ma'aikata shiga yajin aikin na sai abin da hali ya yi to sai dai ga sauran al'umma suna ci gaba da gudanar da harkokinsu abin da ke nuna raguwar da tasirin kungiyar kwadagon da ma yajin aiki ke yi a tarayyar najeriya da ya zama sandar duka ga kungiyar kwadagon a duk lokacin da take jin an yi mata ba daidai ba kwamar isa tijjani ya bayyana man abin da ke haifar da haka tasiri da kuma ƙarfin ƙungiyar ƙwadago da yadda ake kamba mata da ɗaukar ta a baya yanzu fa abin ya zama abin da ya zama yanzu mutane ma idan ka ji an ce ƙungiyar ƙwadago ta ce ta za su yi ta larabu da su wannan yaudara suke da mutane ba ma mutanen gari ba hatta mu da muka taɓa shugabantar ƙungiyar yana damun mu hankalinmu na tashi zuciyarmu na ɓaci kuma matsawar ana da bukatar a dawo da 'yanci da mutuncin ƙungiyar kwadar hoto sai ta canza salo in ba haka ba a fankan fayo za ta wuce duk da dagewa da amfani da tilastawa ma'aikata shiga yajin aiki da alamun tasirin kungiyar na ci gaba da raguwa saboda matsaloli na walhalin tattalin arziki da ma siyasa da ke shiga cikin al'amarin wai sabubakar idris dw hausa daga abuja nigeria to a yayin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ke can yana kokari na ganin ya inganta diplomasiya tsakanin najeriya da kasar saudiya wani rikici ne ke kokarin kunno kai tare da saudiyar inda ta saukiyar wasu 'yan najeriya kimanin su 200 waɗanda ke aikin umra lokacin da suka sauka a filin jirage na birnin jidda wakilinmu ubale musa ya aiko mana da ƙarin bayani daga abuja akalla alhazai 177 ne da hukumomin kasar ta saudi arabia suka ci sake su zuwa cikin gida tarayyar najeriya cikin wani sabon rikici da ke shafar ɗanyen ganye tsakanin abuja da birnin riyadh tun dai ma'aikatar harkokin wajen tarayyar najeriya ta ce ta kaddamar da bincike bisa hujjojin dawo da alhazan na kamfanin jirgin airpeace zuwa gida duk da sun sauka a birnin jidda alhazan da suka fito daga biranen lagos da abuja da kano dai tun suka dawo cikin gida suka dauki karatun hakuri to sai kuma a faɗar kaftin bala jibril da ke zama ƙwarai bisa harkokin sufurin na sama ana buƙatar kallon tsaf a ɓangaren mahukuntan tarayyar najeriya a sabuwar dambarwar tun da dai ma'aikatar a harkar kasashen waje ta ce za ta bincike yana da kyau ta bincike amma kuma a shawarce su hada da hukumar nan ta ncaa wato nigeria civil aviation authority a cikin binciken saboda a ba su bayanai na ɓangaren da ya shafi zirga-zirgar jirgin sama zai yi wahala jirgi ya tashi daga wata ƙasa ta tafi wata ƙasa ya sauka ba tare da akwai izini a kamfanin wannan jirgi wato ma'ana dai su airpeace ba za su tashi daga kano ko daga lagos sauka jidda ba a san suna zuwa ba akwai abin da ake kira slot dole sai an sama musu slot kafin su tashi daga Najeriya. Kuma akwai abin da ake kira flight plan. Shi flight plan ana yin sa ne tun daga tashinka a Kano ko a Lagos kana shirin bi ta kowace ƙasa an san kana zuwa kuma an san ma daidai lokacin da zaka zo an san lokacin da zaka wuce. A ƙarshen watan Oktoba da ya shirin ne dai kamfanin na AIP sai fara jigilar masu umara zuwa ƙasar Saudi Arabia. A wani abin da ya bada damar sufuri mai sauƙi ga 'yan ƙasa. Kafin nan dai dubbai na 'yan ƙasar da ke da buƙatar ta umara. na raja'a ne bisa kamfanonin na waje a cikin wani tsari mai tsada an dai rika ambato kokarin dakile kamfanonin sufurin saman tarayyar najeriya na ka fada cikin masana'antar mai dimbin riba to sai dai kuma a fadar abdulaziz sabitu da ke zaman shugaban kamfanin arafat air service har harkar jigila zuwa kasar ta saudi arabia sabon rikici ne a wuce da sanin siyasa sufurin kasashe na duniya mai zafi sa da aka yi wa gidajen da suke tashi daga najeriya shine an sa'ale musu ne kawai su ɗauki fasinojin da suke da bizar umara to kuma wannan jirgin sai kasance bayan bizar umara da ya ɗauka sai ya ɗauki business visa wanda kuma ita wannan business visa ɗin sai har an tabbatar cewa wannan mutumin da ka ɗauko shi man ne ya eh, ɗan kasuwa ne kasuwanci za shi ba harkar ibada ba na ɗaya kenan sannan abu na biyu sannan mutane da aka ɗauka kuma ya kasance kawai tikitin da aka rubuta musu a ah, one way ne wato na tafiya ne ba tare da dawowa ba to wannan shi ne ta da hankalin kasar saudiya suka gani a nan take a cikin a fasinjoji 264 da ya dauka 87 sun shiga 177 wanda suke dauke da wannan bizar kada da su sabuwar turkatukar dai yana faruwa ne a daidai na lokacin da kasashen guda biyu ke kokarin haɓaka dangantaka a tsakanin juna tinubun dai yana can a ƙasar ta saudi arabia inda kuma mayan batu na umar ya taka rawa a cikin taron haɓaka ciniki tsakanin saudi arabia da kasashen nahiyar afirka kubala musa dw hausa daga abuja a nigeria tuma da lagaba kaɗan za mu kawo muku irin shawarwari da mai martaba sarkin kano ya baiwa 'yan jarida musamman kafar yada labarai ta doji bale sannan kuma mu je jamhuriyar nijar madalla ana tare da shirin rana da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na dw mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya hori tashar dw da ya dore wato da ta dora kan ayyukan ci gaba da take yadawa ta hanyar gabatar da labarai na hakika da kuma kamanta adalci sarkin na kano ya hori sashen hausa na dw ne musamman ganin hakan shine ginshikin aikin jarida a lokacin da wakilinmu na kano abdulrahman kabir ya zanta da shi a kan cikar sashen hausa na dw shekaru 60 da yada shirye-shirye ta farko muna godiya ga ubangiji da ya bamu ikon yin magana da ku a yau kuma muna gode muku da zuwa da kuka yi domin tattaunawa da mu mun gode wa allah da ya kai wannan gidan jarida na dutch valley suka kai shekara 60 a yau ko kuma a wannan lokaci babu shakka shekaru 60 ana yin abu daya abu ne da zai tabbatar da wanzuwar kwatanta gaskiya a tafiyar don haka muna taya ku murna muna yi muku fatan alhairi muna fata za ku ci gaba da ayyuka na alhairi da kuke yi tsawon waɗannan shekaru babu shakka kafafen watsa labarai ba sa rasa kurakurai a tafiya da ake yi amma dai alhairan nasu ga alama sun fi kurakuransu domin kamar yadda na faɗa wannan dogon zango da aka ci kuma ana ci gaba da tafiya alama ce ta daidaituwar al'amura amma dai mafi muhimmanci shine kamar yadda kullum muke ba da shawara a tsaye da adalci da faɗar gaskiya da fahimtar da al'umma abin da zai kawo mana ci gaba a rayuwar mu baki daya ya zama ita ce fitilar tafiyar da wannan gidan rediyo da talabijin a deutsche bale da fatan allah ya ci gaba da albarkar kanku a game da kyakkyawar alaƙa da ke tsakanin dw da kuma masarautar kano kuwa alhaji aminu ado bayero ya ce za su dora kan wannan alaƙa da suka gada daga magabata babu shakka daidai gwargwado mun san alaƙar da take da gidan wannan rediyo da magabatanmu musamman marigayi mai martaba sarki ko ba komai sau da yawa idan yana maganganu na gidajen rediyo yakan faɗi sunan wannan gidan rediyo wanda ya tabbatar yana da wata alaƙa ta musamman da kuma ƙauna da yake wa wannan gidan rediyo ba wai yana nufin baya ƙaunar ragowar gidajen rediyo ba ne sai dai watakila akwai wata alaƙa ta musamman tsakaninsu kuma don haka muke bi da kuma ƙoƙarin kyautata wannan alaƙa domin muna da tabbacin dukkan abin da mu suka yi rinjaye a kansa babu shakka akwai alhairi a cikinsa kuma za mu ci gaba da ƙoƙarin kwatantawa ko da ba mu zama kamar su ba alhaji aminu ado bayero ya ce a shirye suke wajen gabatar da shawarwarin da suka dace a gidan rediyon dw a duk lokacin da bukatar hakan ta taso a tabbatar muku da mu a dukkan lokacin da kuka bukata da addu'a da kuma shawarwari wanda muka tabbatar za su taimaka muku musamman da yake mu ma mun yi karatu dan cikon cokali na aikin jarida madalla lamun gode mai martaba sarkin kano kenan alhaji aminu ado bayero a lokacin da yake taya sashen hausa na dw murnar cika shekaru 60 da fara yada shirye-shirye to idan muka je nijar kuwa muhawara ce ta kaure tsakanin 'yan kasar a game da dacewa ko akasin haka na matakin hukumomin gwamnatin kasar da ke na wanda suka dauka na karban tsohon madugun tawayen kasar cote d'ivoire wato guillaume soro a kasar daidai lokacin da ake kokarin sasantawa a tsakanin kasashen biyu da ma kungiyar ecowas tuni dai shi guillaume soro wanda ya shafe shekaru biyar yana zaman hijira a kasashe daban-daban ya gana da janar shani da ke jagorantar al'amura yanzu kina a niger a fadarsa wakilin a birnin ya mai gazali abdu tasawa ya aiko mana ga ƙarin bayani cikin wannan rahoto A ƙarshen makon da ya gabata ne dai Guillaume Soro tsohon madugon 'yan tawaye kana tsohon shugaban majalisar dokoki kuma tsohon firaministan ƙasar Cote d'Ivoire wanda ya share shekaru biyar yana zama gudun hijira a kasashen duniya daban-daban ya iso a ƙasar Nijar wacce ta zama ƙasar Afirka ta farko da ta amince ta karbe shi tun bayan da ya shiga wannan gantali. da yake jawabi a gaban manema labarai bayan ganawa da shugaban hukumar mulkin soja shugaban kasa janar abdulrahman chani a fadarsa giyan soro ya bayyana farin cikinsa yana mai cewa Ya ce da farko dai ina mai mika godiyata ga wannan al'umma jaruma ta Nijar, wacce da sunanta shugaban hukumar mulkin soja shugaban mulkin rikon kwariya ya karbe ni a fadarsa a cikin mutunci da mutuntawa. Domin yau shekaru biyar kenan da nake cikin gudun hijira, amma sai a yau da aka samu wata gwamnati ta sojoji a Nijar. ta amince ta bani damar sake taka kafata a wannan nafiya a bar kaunata ta afirka alhali dukkanin shugabannin da ke da'awar zaben su aka yi ba wanda ya yarda ya karbe ni da haka a yau ba abin da zan ce ga ƙasar Nijar illa na gode da suka ba da damar sake farfado da martabata da ba ni damar mu'amalantar dausayin wannan ƙasa ta kuma albarka. Tuni dai waɗansu 'yan ƙasar ta Nijar suka soma bayyana su da matakin da hukumar mulkin sojan suka ɗauka wanda suka ce mataki ne da ke cike da darasi na jin ƙai. malam baba almakiya shugaban kungiyar sidar barde ashinitar na daga cikin masu goyon bayan wannan mataki zancen ceton rai ne zancen yancin na adam ne tunda wanga bawan allah kun kalli fuskar tasa za ku ga mutum ne wanda yake a gajiye tun shekara 2019 yake cikin wanga wahala wanga shugaban kasa na kwaduwar wanda ake ce ma alasan watara shine yake kwatanta ma daga shugabannin kasashen da duk inda ya tayi yana cewa su kore shi shi shugaban kasar na kwaduwar zai mu ce kama a maida masa martani a nuna masa shi da ya so ya kama kasan muhari ya kama al'umman muhari mun nuna masa da mu mutanen kwaduwar 'yan uwanmu ne. To sai dai daga nashi bangare Malam Siraji Isa shugaban kungiyar Mojen cewa matakin da hukumar Nijar din saka dauka zai kasance babbar illa ga kokarin da ake na kawo karshen zaman doya da manja da ake tsakanin Nijar da Kwadiba da ma kungiyar ECOWAS. To wannan yana nuna cewa wa'annan sojawa ba mutane ne ba waɗanda ke son sulhu waɗanda ke son zaman lahiya. Illar da Giyam Soro zai kawo dangance da sasantawa da ya kamata a ce an ɗarmi anniyar yi yi tsakanin sai da yawo da niger koko tsakanin ma ita kasar cote d'ivoire da niger dole ala tilas gwamnatin Cote d'Ivoire ta ɗauki matakai sannan kuma zancen cewa a sasanta tsakanin ƙasar Nijar da hukumar eh, Cote d'Ivoire abu ne wanda ba yau ba ko gobe. kawo yanzu dai babu wani cikakken bayani daga hukumomin nijar kan ko guillaume soro ya zo ne da niyyar samun mafaka a ƙasar ta nijar ko kuma zama ne na wucin gadi kafin ya shirya komawa ƙasar tasa baki ɗaya idan hali ya bada gazali abdi tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar tuma da lagaida gazali wanda da rahoton nasu ne muka zo ƙarshen jerin rahotannin da muka tsara muku a wannan lokaci